muna ƙara jaddada godiyarmu ga Allah tabaraka wa ta'ala mai kowa mai komi da ya rami zuwa ga irin wannan rana ta yau ranar Lahadi ranar biyar ga watan Ramadan na hijira annabi sallallahu alaihi wa sallam shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai ranar kenan take ishirin da biyu ga watan biyu na miladiyar annabi isa ɗan maryam shekara ta dubu biyu da ishirin da shidda muna godiya ga Allah ta baraka Wata Ala da ya rami zuwa ga wannan rana kuma ya ba mu damar dawowa domin ci gaba da gabatar da abin da muka saba gabatarwa na daga tarjama alkur'ani mai girma ko tafsirin alkur'ani mai girma gwargwadon abin da Allah ya fahimtar da mu gwargwadon abin da Allah ya so mu karanta muna nan a cikin suratul bakara a yau insha Allah za mu tashi aya ta arba'in a ita wannan sura mai albarka in ba a manta ba kamar yadda muka ji tun farkon ita wannan sura an so mu nuna muna irin yadda musulunci ya samu kafuwa yadda gwamnatin musulunci ta samu assasuwa a tsakankanin jinsin mutane har kala hudu kala ɗaya ne kwal waɗanda suke na kwarai waɗanda su ne suke musuluncin sau da ƙafa akwai muminai na ƙwarai waɗanda suke musulunci tsakaninsu da Allah su ne su sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam waɗanda suka yi hijira daga makka da waɗanda aka samu madina akwai su a madina a daidai lokacin kafar gwamnatin musulunci akwai kashi na biyu kafirai tsintsa waɗanda kwata-kwata ba ta shaƙi musuluncin ba kuma ma ba ruwansu da musuluncin ba su ma shiga ciki ba ba kuma su sha'awar shiga ba ruwansu sun saki hannun riga to akwai irin wa'annan a madina lokacin gwamnatin musulunci na uku akwai kuma wa'anda suke munafikai wa'anda su sun shiga musuluncin da fatar baki amma cikin zukatansu suna gaba da musuluncin suna matuƙar kyamar musulunci to na hudu akwai ahallu kitabi su ne yahudawa waɗanda su kuma suke cewa suna da wani addini na daban shi ma addinin su saukakke ne daga Allah yana da littafi shi ne a taura su wannan addini ya ishe su ba sai sun shigo musulunci ba to waɗannan su ne nau'in mutane hudu waɗanda musulunci ya kafu a madina a idanunsu in muka lura uku daga cikinsu don makiya addinin ne masu ƙoƙarin ganin bayan addinin ne kashi ɗaya ne tal waɗanda suke masoya addinin kashi ɗaya ne tal masu yi addini da masu addini fatan alkhairi to haka musuluncin ya tsoro a haka ya taho da waɗannan makiya guda uku da waɗannan abokanan adawa da waɗannan abokanan kiyayya guda uku ta ko'ina tsaran shi suke ta ko'ina sukan shi suke wasu daga waje wasu kuma daga ciki domin munafikai suna daga ciki da su ake rufe kofa amma kuma suna tsire shi suna sukan shi suna ƙoƙarin kuma su mai illa dama can haka musulunci ya faru har ila hazar yau haka musulunci yake tafiya Allah ne ke gudanar da abin shi domin addini na Allah ne in ba a manta farkon wannan sura an faɗi mana waɗancan mumine na ƙwarai da ayoyi guda biyar na farkon sura sannan aka faɗi mana kafirai tsuntsa da ayoyi guda biyu da suka biyo bayan guda biyar ɗin tun daga aya ta takwas kuma har zuwa aya ta talatin da tara su kuma Allah tabaraka wata ala yana mana bayani ne akan halaye da ɗabi'un munafikai wato su ne kashi na uku to yanzu kuma daga wannan aya ta arba'in abin da ya gaba Allah zai ci gaba da faɗi mana su kuma su wane ne yahudawa wani irin gudunmawa suka bada wajen yakar musulunci shin menene ma ya sanya su yakar musulunci ba su san musuluncin ba ne jahilci ne ko ko sun san musuluncin tsaurin ido ne in tsaurin idan ne to me yasa suka yi tsaurin idan shi za mu je a waɗannan ayoyi na tafi in Allah ta baraka wata ala ya so akramaka Allah bismillah Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ya bani Isra'ila ya ku ‘ya'yan Isra'ilu wane ne Isra'ilu annabi Yaqubu ana ce mi annabi Yaqub kuma ana ce mashi annabi Isra'ilu Isra'ilun nan ba larabci ba ne harshen Ibraniyanci ne da wannan yare ana nufin Abdullahi bawan Allah ‘ya'yan bawan Allah annabi Yaqub shine dan dan annabi ishaqa annabi ishaqa shine dan dan annabi ibrahim to ƴaƴan annabi yakubu dinnan su ake kira banu isra'ila Allah sai ya kira su da wannan suna nasu na yanka ya ce ya ku ’ya'yan annabin Allah, ya ku jikokin annabin Allah, uzukuru ni'imati allati an'amtu alaikum, ku tuna ni'imata wacce ni'imta ku da ita, ko banza na sanya ku ‘ya'yan annabin Allah jikokin annabin Allah masu gida mai kyau ‘yan babban gida na yi daraja da ni'imomi a cikinku don haka wa aufu bi ahadi ku cika alƙawalin da kuka yi mani na cewa za ku yi imani da alittafi na za ku yi imani da manzona in kuka yi wannan ofi bi ahadikum ni ma zan cika muku alƙawarin da ne muku zan ba ku jin daɗi da shugabanci a duniya in ba ku jin daɗi da jagoranci a gobe kiyama wa ya farhabun ni kadai ya kamata ku ji tsoron saba mawa wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum ku yi imani da abin da na saukar na alqur'ani ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wanda shi alqur'anin nan musaddiqan lima ma'akum yana gaskanta littafin da ke tare da ku na attaura alƙur'ani bai karyata attaura ba yana gaskanta abin da ke tare da ku na annabi musa alƙur'ani bai karyata annabi musa ba ya girmama shi wala ta kunu awwala kafirin bi kada ku zamo ku ne farkon waɗanda za ku kafirce mani bayan ku ne kuma waɗanda ne ni'ima bayan ku ne aka fitar daga cikin babban gida to kada ku zamo farkon masu yin butulci wala tashtaru bi ayati samanan kalila kada ku sai da ayoyi na da ɗan kuɗi kaɗan wai dan neman duniya ko dan neman girma ko dan neman san a sani ku karkatar da abin da yake ya tabbata na gaskiya domin samun wancan abin wa iyaya fattakun ku ji tsoro kada ku saba min wala talabisu haqqa bil batili kada ku cakuɗa ƙarya da gaskiya wa takatumul haqqa ko kuma kada ku ɓoye gaskiyar ai wa la takatumul haqqa kada ku ɓoye gaskiya wa antum ta'lamun alhali kuna sana gaskiya ce ku taho ya ku yahudawa wa aqimus salata ku tsaya da sallah wa atu zakata ku bayar da zakka warka'u ma'arraki'in ku yi ruku'u tare da masu yin ruku'u ku shiga masallaci a yi sallah da ku ku shigo musulunci a yi sallah da ku Allah ya taimake mu wannan shi ne kira kaga ta fuskar lallashi me yasa ake ma yahudawa irin wannan kira me yasa ake lallacinsu me yasa ake jan hankalinsu? ana yi ne ma'azratun ila rabbina dan yankan hamzari kada su ce ba a yi musu ba amma yahudu su sun saba ma Allah ne ala basiratin sun kauce wa musulunci da musulmi ne ala basiratin ma'ana suna sani a addinin gaskiya ba bisa rashin sani ba ne su domin me domin asalin yadda al'amari yake wannan kabila ta yahudawa kabila ce mai daraja kabila ce suka fito daga babban gida jikoki ne na annabi ibrahim annabi ibrahim shi ya haifi annabi ishaqa annabi ishaqa shi ya haifi annabi yaqubu annabi yaqubu shi ya haifi asali asali yahudawa na tushe Farakon yahudawa ‘ya'yan annabi yaqubu ne su goma sha biyu suka fara magana da harshen yahudanci suka fara kira yahudawa har ma an ce da sunan babban ɗan annabi yaqubu ake lakabta su da shi ana ce musu yahuzawa domin babban ɗan annabi yaqubu sunan shi yahuza yahuza da haka ake kiransu yahuzawa daga baya aka koma aka sassaƙe zalin ya koma dalin ake cewa yahudawa ko kuma a ce musu ‘ya'yan isra'ilu bani isra'ila kaga annabi yaƙobin shi ne isra'ilu ɗin ana jingina su zuwa gare shi waɗannan ‘ya'yan annabi yaƙobu su goma sha biyu wanda cikinsu akwai annabi yusuf alaihi salatu wassalam to su ne farkon yahudawa a duniya yan babban gida ne kun gani sannan daga baya Allah ya tafi da annabawa cikinsu kusan dukkanin annabawan da Allah ya aiko bayan wucewar annabi Ibrahim bayan annabi Ishaqa bayan annabi Yaqub dukkanin annabawan da Allah ya aiko daga cikin tsatsansu ne daga cikin wannan gida ne su annabi Musa suka fito su annabi Haruna su annabi Dawuda su annabi Sulaiman annabi Zulkifilu annabi ayyuba annabi da sunan dai dukkanin annabawa waɗanda suka zo bayan wucewar annabi ibrahim daga cikin wannan gida suka fito hatta annabi isa alaihi salatu wassalam duk da bai da uba to mahaifiyar shi maryam daga cikin gidan take ashe haga Allah ya musu ni'ima Allah ya girmama su Allah ya mutunta su to sai annabta ta ƙarshe wacce an faɗe musu akwai annabin da zai zo ƙarshen duniya an faɗe musu cikin attaura yana nan zai zo ya fi kowar halittar Allah daraja annabi ne na ƙarshe wanda babu kaman shi Allah bai halicci wata halitta mai daraja kamar wannan annabin ba sun karanci wannan har da siffofin wannan annabi cikin attaura kuma har da ma inda zai zauna a cikin attauran aka karantar da su cewa wannan annabi zai zauna ne a wani gari mai yawan dabinai a cikin hamadar sahara wannan ya sa yahudawa can ma wuce annabi musa da suka karanci attaura suka dinga nema cikin hamadar sahara ina ne wani gari ne yake da yawan dabinai ba su samu ba amma sun samu wani daji akwai dabinai da yawa gurin ya fi ko'ina yawan da bene suka yanke hukuncin cewa ba shakka nan gurin zai zamo gari ko ba daɗe ko ba jima annabin nan mai mafificiyar daraja Allah zai aje shi ne a wannan gari don haka bari mu zauna mu jira zuwan shi don mu yi imani da shi ko zamaninmu ko zamanin 'ya'yanmu wannan shine dalilin da ya sa yahudawa suka kafa garin madina a wancan lokaci ba madina suka sama garin suna ba sun sa mashi suna yasriba ba, haka ake kiran garin zuwan manzon Allah ne aka mai da shi madina ake ce mashi madinatu rasulullah sallallahu alaihi wa sallam amma kafin nan sunan garin ba. akwai waɗansu garuruwan kurkusa da ba din kamar ƙa'a, kamar narid kamar kaibara duk garuruwa ne na yahudawan duk kuma an kafa su ne sauraren zuwan wannan annabi wanda zai zo ƙarshen zamani annabin na mafificin daraja annabin nan da babu kamar shi a duniya shi suka zauna zaman dako zaman jira har larabawa suka yau hijira daga yaman suka zo lokacin da aka yi wani ruwa ya ci ƙasa a yaman din larabawa suka yi gudun hijira suka taho madina waɗansu ƙabilun larabawa biyu suka zauna tare da yahudawan nan a nan madina a nan ya tsare ba ana ce musu aus da kazarci aus da kazarci ɗin nan ƙabilu ne da larabawa har suna rikici tsakaninsu su yahudawan suke cewa allah zai aiko wani annabi kakanninmu da suka kafa wannan ƙasa sun kafa ne don jiran wannan annabin in yazo, zo za mu yi imani da shi mu haɗa kai da shi za mu kore ku abin da suke faɗa kenan to suna nan suna wannan zaman dako suna jiran sauraron wannan annabi kwaɗam sai ga wannan annabin ya zo sai dai kuma da ya zo dukkanin alamomin da suka gani cikin attaura hatta siffar idan shi hatta yanayin gashin kan shi duk an rubuta cikin attaura sun tabbatar shi ne sun tabbatar a cikin attaura cewa bai cin sadaka amma yana cin kyauta sun jaraba sun ga shi ne dukkan irin waɗannan ababe da asaura ta karantar sun tabbatar babu shakka shi ne me ya rage ai sai su yi imani da shi to sai wani abu ɗaya gita musu abin nan guda ɗaya sai ya zamo ba ba yahude ba ne su da duk iya tunaninsu zai fito da cikin ƙabilarsu Allah zai aiko shi ne a cikin yahudawa domin tun daga annabi ibrahim ɗin can duk wani annabi da ya biyo baya ba yahude ne duk wani annabi da ya biyo bayan annabi ibrahim cikin gidan ne ba yahude ne to sun yi tsammanin wannan annabin mafi daraja mai kololuwar daraja shi ma ya kamata ai ake fito cikin gidansu to sai Allah ya fidda shi cikin larabawa cikin kabilar larabawa a wancan lokaci su ko larabawa an ne musu kallon kauyawa ba su da wayewa babu ilimi cikinsu babu annabawa da yawa cikinsu domin cikin annabawan da alkurani ba mu labari waɗanda aka tabbatar laraba ne guda hudu ne annabi hudu annabi salihu annabi shu'aibu sai annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam su aka tabbatar da cewa larabawa ne akwai annabi luqman ana kai komo wajen annabta shi shin annabi ne ko ba annabi bane to kuma dai menene ko ɗauka annabin ne annabi da kuma malaman tarihi sun ce bakar fata ne ɗan afirka ne shi ba balarabe ba ne ba bai hude ba ne an gane to wannan kenan to wannan abin dan me wannan annabi na ƙarshen zamani mafificin daraja daraja maɗaukakiya irin wannan ba a ba ita ba aka ba da ita ga wani gida wanda ba gidansu ba duk da shi ma annabi muhammad ɗin sallallahu alaihi wa sallam dan gidan annabi ibrahim din ne jikan annabi ibrahim din ne amma ta wajen dan shi isma'il ba ta wajen haka ba an gane wannan ko to wannan sai ta suka shiga adawa da musulunci suka ce to annabin dai annabin ne addinin kuma addinin ne amma kuma wanda aka aiko ba cikin mu yake ba dan haka in muka bi shi to mun zubar da mutuncin gidanmu mun zubar da darajar gidanmu darajar da Allah ya ma gidan nan iyaye da kakanni to wanda ya fi kowa daraja kuma a ce bai fito gidan ba sai suka ɗaura ɗamar yaƙi da shi tun daga lokacin suka ɗaura ɗamar yaƙi da annabi sallallahu alaihi wa sallam yaƙar musulunci ba wai dan ba su sani ba ba wai dan ba su yarda addinin Allah ba ne sun yarda amma dai ba ɗan gidansu ba ne wannan asali shine ne eh, yahudawa da addinin musulunci suka ɓace ala basiratin to kun ga sun bata dai suna tsane dan haka sai aka kira su kira irin na lallashi dan dai a yanki hamzari kar su ce ba a kira su ba Allah ya ce ya bani Isra'ila zakuru ni'imati allati an'amtu alaikum ku tana ni'imata ya ku banu Isra'ila wacce na ni'imta ku da ita na fidda mafi yawan annabawa cikin iyayenku da kakanninku duk mutanen kirki ilimi yana cikinku. mulki yana cikin ku ku jikoki na annabi ibrahim jikokin annabi ishaqa jikokin annabi yakuba ku kalli gidanku fa ku kalli matsayin da Allah ya baku kun gani za mu ji nan gaba Allah ce falatukum alal alami na fifita ku akan mutanen zamanin ku dan haka wa awfu bi ahadi ku cika mani alkawari na wani alkawari alƙawarin da kuka ce in wannan annabi ya zo za ku yi imani da shi to gashi ya zo kuma kun yarda shi ne me ya rage sai ku cika mu Allah alƙawari shi Allah shi ke raba annabta shi ga wanda ya so shi ya ga dama ya ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bai ba ku ba in kuka yi wannan uti bi ahadikum ni ma zan cika muku alƙawarin ku zan ba ban bar girma da mutunci a gare ku a nan duniya gobe kiyama kuma ku koma aljanna wa iyaya farhabu ku yi taka tsantsan kada ku yi min shishige kamar lashi ake ana kuma gargaɗinsu wa aminu bima anzaltu ku yi imani da abin da na saukar wannan littafi alkur'ani wanda aka ba wannan sabon annabi annabi muhammad sallallahu alaihi sallam. ku yi imani da alkur'anin nan domin alkur'anin nan ya zo cikin attaurarku zai zo kuma kun tabbatar shi ne sannan alƙur'anin nan kuma da ya zo musaddiƙan limama akum yana gazganta abin da ke tare da ku bai ƙaryata attauran ba bai ƙaryata annabi musa ba bai ƙaryata ɗaya daga cikin annabawan suka fito cikin ku ba kun ga ya nemi zama lafiya an nemi a tafi tare wala takunu awwala kafirin bi kada ku zama ku ne farkon masu kafirce mani domin ku ne masu ilimi ku ne jagororin duniya ku kuka san abin da ya wuce kuka san abin da ke tafa gaba to kuma ta yaya ce da gaskiya ta zo muku sannan ne kuma za ku banta. har can wani guri Allah yake cewa lam yakun allazina kafaru min ahli kitabi wal mushrikina munfakina hatta ta'tiyahumul bayyana. rasulun min Allah su sufan mudahara kafirai na ma'abota littafi yahudawa ba su kasance sun rabu da gaskiya ba kafin zuwan annabi sallallahu alaihi wa sallam suna kan gaskiya suna jira gaskiyar ta zo ne su yi imani da ita ita kaɗai suke jira ta zo to ba su kauce suka rabu da ita ba hatta ta atiyahumul bayyana har sai da hujjar ta zo musu sai da gaskiyar ta bayyana ta kunna ƙarara, sai kuma suka kauce mata mecece gaskiyar ma rasulun wani manzo ne ya zo daga Allah yana karanta musu takaddu masu tsarki Alƙur'ani. daga na kuma suka kafirta sai da abin suke jira ya tabbata sai kuma suka juya mai baya da haka Allah ce ku kada ku zamo ku ne farkon masu kafirce mani me yasa suka kafirce ma Allah dan ba su gane gaskiyar bane ba a sun gane gaskiyar sun kafirce ne dan tsare gidansu kada a ce wannan babban matsayi ya fita daga gidan wannan babban matsayi wanda suka shahara da shi a duniya manyan annabawa cikin gidan suke manyan masu mulki cikin gidan suke fita su annabi Sulaiman duk sun yi mulki kuma cikin gidan suka fita a ce kuma wannan babban matsayi ya fita za su ji kunya a duniya kaga neman duniya ne neman a ce su su ne shi sa suka ƙi yin imanin Allah ya ce wala tashtaru bi ayati samanan kalila kada ku sai da ayoyi na gaskiya dan neman yan kuɗi kaɗan don neman jin daɗin duniya don neman suna a duniya to kada ku sai da abin da kuka sani gaskiya ne wa iya ya ko ku ji tsoron saba mani yin haka saba mani ne wala talabisul haqqa bil batili kada ku cakuɗa ƙarya da gaskiya suna cewa yau ai in ma addinin na musuluncin addinin Allah ne an zo da littafi alkur'ani yo ai su ma ba kafirai bane suna bin wani littafi saukakke daga Allah shine at-taura suna bin wani annabi wanda Allah ya aiko shine annabi Musa dan haka ai ba wai kafirci suka yi ba su ba su da wannan bane ba suna kan addinin sun annabi Musa kaga suna cakuɗa ƙarya da gaskiya wa takatumul haqqa kuma kada ku ɓoye gaskiya domin suna ɓoye abinda suka sani na musulunci a cikin attaura suna boye abinda suka sani na alamomin manzon Allah a cikin attaura sallallahu alaihi wa sallam suna nuna ba shi bane kaga suna boye gaskiya Allah ce kada ku yi wannan wa antum ta'lamun alhali kuna sani kun san gaskiya ne kun san addinin Allah ne kun san annabin Allah ne kun san littafin Allah ne da gangan kada ku boye gaskiya ku tsaya kan gaskiya saboda haka ya ko banu isra'ila ku fito wa mu salata ku shigo musulunci ku tsaye da sallah ayi salloli tare da ku wa atu zakata ku bada zakar dukiyar ku warka'u ma'ar raki'in ku yi sallah tare da sauran masallata ku shiga masallata ayi sallah da ku tare da sauran musulmi wannan shi yafi muku alkhairi an fahimci wannan to kun ga Allah ya ce ma sai Allah ya ce me ta'amuru na'am Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ya ku banu isra'ila a ta'amuruna nasa bil birri yanzu kwa ka umurtan mutane da aikin kwarai wa tansawna anfusakum ko kuma kuna mantawa da kawunan ku domin su yahuda wannan a madina a wannan lokaci suka kangare suka shiga musulunci in kuma suka zo wajen musulmi in suka haɗu da musulmi waje ɗaya a keɓe a menan su inda ake hulɗa yau da kullum ko ake kasuwanci suna nuna musu ku riƙe addinin nan shine gaskiya wannan addinin da aka zo da shi ko ku riƙe shi gaskiya ne suna umartan mutane su riƙe addinin Allah gaskiya ne amma kuma sun sun ki shigowa saboda kurin ƙyashin ƙabilanci saboda ba ɗan ƙabilansu ba ne Allah ya ce a'a a ta'amuru wannan nasa bil birri yanzu kwa rika umurtan mutane da yin aikin kwarai da yin imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa an fusakun ku kuma ku manta da kawunanku? ku ku koma cikin addinin ku ku ririke kuma kun san ba gaskiya bane afala ta'qilun dan me ba ku da hankali ne wannan ai rashin hankali ne ina rashin hankalin da ya kai kamar wannan babu wasta'inu ku nemi taimakon Allah ku nemi Allah ya taimake ku bi sabari yayin hakuri ku yi hakuri da abin da Allah ya hukunta wannan matsayi godaje ba cikin gidanku Allah ya nufin fit da shi ba in ma kun yi imanin da shi bai fita daga gidan naku ba domin shi ma daga zaru'a ne na annabi Ismail annabi isma'il ko shi ne wa a wajen ma kakan naku annabi isa haka wan shi ne ta cikin gida ne ta yan gida ɗaya ne da kuka wancan gida ɗaukaka ne na gidanku ba a fita gidan ba don me ba ku da hankali ne ku nemi taimakon Allah ta yin haƙuri ku yi haƙuri da hukuncin Allah wasu salati da tsaye da sallah da kyawu wa inna hala kabiratun duk da kasancewa kun ga tsaye da sallah da kyau abu ne mawuyaci illa alal khashi'in sai ga masu tsoron Allah sai ga musulmi tammi sai ga cikakken musulmi shi ke tsayawa ya koyi sallah da kyau ya kuma yi sallar da kyau kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi sallam ya karantar kaga wannan aya ba wata cikin Yahuda ba ko cikin mu ya kamata mu komo akan ta mu hakuri mu tsaya da sallah da kyau mu nemi yadda ake yin sallah manzon Allah sallallahu alaihi sallam hakan minbari ya tattaka akan minbari yadda kowa yana hango shi ya tsaya da sallah ya sakko ya ce masa habbai sallu kama ra'aytumuni usalli ku yi sallah irin yadda kuka ga ina sallar nan wani mutum ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ko ko manzon Allah ya same cikin masallaci sai ya ga mutumin nan yayi sallah da ya sallah sai ya zo ya gaida manzon Allah da manzon Allah amsa gaisa sai ya ce ko maka sake sallah ba ta yi ba ya sake wata sallar manzon Allah ya ce sake sallah ba ta yi ba sai dai ya haka sau uku ko sau hudu sannan ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba zan iya kyautata sallah fiye da haka ba koya mani manzon Allah ya koya mai sallah da cikakkiyar natsuwa da cikakkiyar daidaituwa amma manzan Allah ya ce wallahi da ka mutu kana irin wancan sallah za ka haɗu da Allah ba ka yi sallah ba ashe kun ga kenan ya kamata mu koyi sallah koyan sallah da yin sallah yadda aka koye ta yadda ta zo daga manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam abu ne mai nauyi sai waɗanda suke masu tsoron Allah na hakika su suke yin wannan kuma mu sani in sallah ta kyautatu dukkanin sauran ayyuka fa sun kyautatu in ko ta ɓaci to dukkanin sauran ayyuka sun ɓaci Allah ka ba mu ikon gyarawa su wane ne masu tsoron Allah ɗin nan waɗanda ake kiran Yahuda su shigo ciki wajen tsaye da sallah Allah zai da ya zunnuna annahum mulaqo rabbihim su ne wa'in suka tabbatar ya nuna ba suke zato ba wa'in suke tabbatarwa suke da tabbacin annahu mulaqu rabbihim lalle za su haɗu da ubangijinsu dan haka suke ta kokarin tanadi da shiri na haɗuwa da ubangijin yanda za a rabu salin alin wa annahum ilaihi raji'un kuma suka tabbatar ko ba dade ko ba jima su masu komawa ne zuwa ga ubangijinsu ya ku banu isra'ila ku taho ku shiga cikin wannan layi wanda dama kun san shi kada ku kangare eh, kada ku saki layi Allah sai ya kare kiransa ya ce me Allah ya ce ya bani Isra'ila ya ku ‘ya'yan annabi Yakuba ya ku ‘yan babban gida ya ku ‘ya'yan annabi jikan annabi tattaɓa kunnen annabi uzukuru ni'imati yallati an amtu alaikum ku fatina ni'imata wacce ni ni'imta ku da ita na yi muku ni'ima ninkin ba ninkin na zuba muku ni'imomi wata bayan wata daga ciki wa'anni farartukum alal alamin na fifita ku akan mutanen zamaninku a zamaninku babu kamar ku a zamaninku ba a yi waɗansu kamar ku ba an gani cikin suratul ma'ida Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗi wata aya mai kama da wannan yace wa iz qala musa li qaumihi ya qaumu zkuru ni'matallahi alaykum iz ja'ala fikum anbiya'a wa ja'alakum muluka wa ataakum ma lam yu'ta ahadan min alamin ya ku banu isra'ila ya ku mutane na inji annabi Musa ku tuna ni'imar da Allah tabaraka wa ta'ala ya imta ku da ita lokacin da ya sanya annabawa da yawa cikin ku kamar yadda yanzu muke cewa daga kan annabi Ibrahim duk wani annabi da ya zo bayan shi cikin zuri'ar shi ne cikin tsatsan shi ne da haka ake ce mashi abul anbiya uban annabawa waje muluka ya kuma sanya muku sarakuna irin sarki Dawuda irin su sarki annabi Sulaiman dan Dawuda da suka mallaki ba mutane ba har da aljanu har da tsuntsaye har da dabbobi ba a taɓa samun irin wannan mulkin ba annabi Sulaiman yi addu'a ya Allah kada ka ba wani mulki irin wanda ka bani ba a taɓa ba wani mulki irin wanda aka ba annabi Sulaiman ba to cikin ku fa yake cikin ku aka same shi wa ataakum ma lam yu'ta ahad min al'alamin aka ba ku ni'imar da ba a taɓa ba kowa ba daga cikin talikai ku tuna wannan ya ko banu isra'ila ku yi imani da Allah an gani wattaqu yawman ku ji tsoron haɗuwa da Allah a cikin wani yini la tajzi nafsun an nafsin shay'a wanda idan wannan yinin ya zo wata rai ba ta iya kare ma wata rai komi kowa ran nan ta kan shi yake ba mai iya taimaka ma kowa wala yuqbalu min ha shafa'atun ba a amsa sheton ceto na wani a wata kira a wala tuqbalu da ta'ul ko kuma wala yuqbalu ba a amsa wala yuqazu minha adalun kuma ba a amsar canji ko musanya wala hum yunsarun kuma ran nan ba wani mataimaki to ku ji tsoron Allah kafin zuwan wannan rana kowa ya aikata aikin da zai kwaci kanshi kafin zuwan lokacin rana ce wace kowa yake gudun kowa Yau mai يوم يفر المرء wa أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم sha'ani شأن يغني nan da mutum yake gudun baban shi uban yake gudun ɗan shi miji yake gudun matar shi matar take gudun mijinta iya take gudun uwarta uwar tana gudun diyar ba ruwan kowa da kowa li kulli mri'in minhum kowanne mutum daga cikin su a ran nan sha'ani yuguni al'amarin gaban shi ya ishe shi tashin hankalin shi ya ishe shi to ku ji tsoron haɗuwa da Allah ba ku da gaskiya a wannan rana ran nan fa ba a amsar musanya ba a amsar ceton wani ba ka ta wani wanda zai cece ka sai wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya ceta ya Allah ka cece mu ka sa mu masu aikata aiki na kwarai Allah tabaraka wa ta'ala yayi ma Yahudawa wannan ni'imomi da yawa musamman zamanin kakannin tun zamanin annabi Musa sai aka ci gaba da tuno musu waɗannan ni'imomi waɗanda ake ta faɗa Allah ya ce ne muku ni'ima na yi muku ni'ima ko tuna ni'imar da ne muku to daga ciki akwai waɗanda irin ni'imomi ga kaɗan nan daga ciki za a lissafo mana Allah ya ce me Allah tabaraka wa ta'ala ya ce, Wa izina jaku, ku tuna sanda muka tseratar da ku, min ali fir'auna daga mutanen fir'auna, ya su muna kuma su al'azabi suna kwankwaɗa muku mummunan azaba, abana akum suna yanka ‘ya'yanku maza, wa na Nisa, akum suna ƙyala ‘ya'yanku mata suna ci gaba da rayuwa, wa fi zalikun bala'un kai cikin wannan fa akwai bala'i. akwai jarabawa akwai bala'i min rabbikum azim wata ta same ku daga ubangijin ku bala'i mai girma kun je bala'i ba Allah ya kare mu daga bala'i hmm Allah ya tsare mu daga bala'i menene bala'i ne bala'i larabci ne tafiya su da imtihan jarrabawa mutum ya ci karo da wata jarrabawa in aka jarrabi mutum ta hanyar a ni'imta shi sai a ce ya samu eh, imtihani imtihani ya ka jarabi mutum ta hanyar tsananta mai sai a ce ya ci karo da ibtila'i an gane wani ku ibtila'i shine bala'i jarabawa ta hanyar tsanantawa ko ta ciwo ko ta asara ko ta wata masifa ta samu mutum jarabawa ce ana kiran shi ibtila'i ko kuma a ni'imta mutum ya samu abin da yake so ya samu jin daɗi ana ce mashi kuma imtihani shi ma jarabawa ne Allah ka jarraba mu gwargwadon yadda za mu iya cin jarabawa ya Allah to Allah ta baraka wa ta'ala ya ce a tuna muku ya ku yahudawa an yi zamanin fa da fir'auna da shi da mutanen shi suka rika kwankwada muku mummuna azaba ta hanyar yanka ku maza da kuma barin mata suna ci gaba da rayuwa an yi wannan ya yanka yara sama da dubu arba'in me ya ja mashi wannan babu abin da ya ja mashi illa zaman da ya yi da waɗansu daga cikin fadawan shi suka tuno waccan alkawari da Allah Ta wata wata ya banu Isra'ila suka tuno wannan alkawari wanda Allah ya ma banu Isra'ila Allah zai sanya annabawa da yawa cikin Allah zai sanya masu mulki da yawa cikinsu. su Fir'auna sai ya tunanin cewa to in ku haka ta faru to tayi mulkin shi ma yana iya subucewa ya koma hannunsu a daidai lokacin banu Isra'ilan nan suna da yawan su ne mafiya yawan zama a ƙasar Masar su ne kusan 'yan ƙasar masar suna da yawa a cikin ƙasar sai ya gudun kada nan gaba mulki ya sufice daga hannun ifdawa ya koma hannun yahudawa to ta ya za a magance wannan a hana 'ya'yansa maza rayuwa a rika barin mata shi yasa sai ya dokar a yi ta yanka 'ya'ya maza ana barin mata an samu shekara da shekaru ana wannan ana tsakiyar yanka 'ya'ya mazan ana barin matan cikin hikimar Allah cikin kudurar Allah aka haifi annabi Musa wanda zai zama sanadin gushewar mulkin nashi wanda shi ne zai zama dalilin sumbulewar mulki daga hannun shi ana tsakiyar yanka mutanen haka ta faru subhanallah mahaifiyar annabi Musa hankalinta ya tashi ana yanka ‘ya'ya maza kashi kuma ta haifi ɗa namiji Allah ce kada ki tsoro eh, za mu kare shi amma dai bata samu natsuwa ba Allah ce to samu akwato sashi cikin akwato je ki jefa cikin ruwa haka akai kuma ta sa jinjiri a cikin akwati ta ɗauki akwatin ta je ta jefa cikin ruwa yanzu jinjiri a sa cikin akwati kurin a kulle aje karkashin gado ya kwana biyu ya kuke tsammani ya mutu ya gama ko ba haka ba to ko kuma a ce a ɗauki jinjirin ba a sa cikin akwatin ba kurin aje a jefa cikin ruwa shi ma nan me yake faruwa ya mutu amma tun da karewa ce ta Allah Allah ne ya ce a yi aka sa yaro cikin akwatu aka kulle akwatai aka ɗauki akwatai aka je faruwa, kuma yaron bai mutu ba cikin hikimar Allah yaron kuma sai Allah ya gangaro da wani akwati aka tsinci akwatin aka kai ma shi fir'aunan can mai yanka yara sai ga yaron gaban shi an gani kuma sai bai kace shi ba hasali ma sai gashi ana neman wace ce za ta shayar da wannan yaron gidan fir'auna an tattauna dai ba za ka shayar yaron nan ba amma kuma yaro ne bai iya cin abinci a nemo wata mata ta shayar da shi ƙarshe dai aka mai da shi ga mahaifiyar shi ba a san ita ce mahaifiyar shi ba fir'auna ya ce to ki shayar mana da wannan yaro kullum za mu baki dinare biyu daga ta ɗauko yaron ta ta dawo gida kuma ga ganima ta samu ta dinare biyu Allahu akbar haka yaron ya girma ashe wannan in ya nuna mana wani abu duk abin da Allah ya so haka yake an gane wani ku ba mai gitta ma Allah ya ce yi wani abu ko wata dabara wacce za ta hana Allah zartar da hukunci shi kun gani sai gashi yaron ya girma kuma ya koma gidan fir'auna har ma ana ce mai musa dan fir'auna ya hau da wakan fir'auna ya komi cikin gidan fir'auna har ya shekara talatin Allah kenan Allah ka taimake mu to wannan kenan to Allah tabaraka wa ta'ala ce to ku tuna wannan lokaci sanda fitar auna ya dinga muku wannan yankan rago ya dinga yanka muku 'ya'ya. karshe muka hallaka shi akan idanku da kuma me wa اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون الحمد لله الله تبارك وتعالى يتي وإذ فرقنا kuma ku tuna lokacin da muka yanka muku teku teku ta dare Ba an jaina ku muka tseratar da ku wa agarakana ala fir'auna muka nitsar da mutanen fir'auna wa antum tanzurun akan idan ku kuna gani bayan Allah tabaraka wa ta'ala ya kaddar annabi Musa ya girma gidan fir'auna wata larura ta faru karshe aka sami kisan kai aka zargi annabi Musa da kisan kai ya gudu ya tafi madayana ya shekara goma sannan Allah ya bashi annabta da manzanci aka ce ya zo ya fir'auna wa'azi ya kuma dawo ya ci gaba da ya fir'auna wa'azin har tsawon shekara arba'in fir'auna na karyatawa shekara arba'in yana karyatawa ƙarshe dai Allah ya tabaraka wata ta'ala umarci annabi Musa su gudu da shi da banu Isra'ila aka wayi gari kuma suka gudu fir'auna da ya gane sun gudu ya jarin dina da manyan dakarun yakin shi da manyan sojojin shi janar janar ɗin shi ya ce a ko a dawo da su ko a kashe su sun tafi sun bamu wa zai mana noman rake wa zai noma mana auduga domin a lokacin su banu isra'ilan nan ko suke makibdawa aikin bauta na noman abubuwa mafi yawa irin da muke shukawa yanzu irin auduga irin rake irin masara irin dawa mafi yawa an samo su da kasar masar tun zamanin fir'auna Allah akbar to aka bi su suka tafi kuma shi suka iske kogin nelo gaba ga kogi ya kai ya komo baya ga rundunar fir'auna Allah tabaraka wa ta'ala saboda kaunar da yake ma gaskiya ya umarci annabi Musa ya bigi wannan ruwa da sandan shi yana bugawa sai ruwa ya dare sai ga hanya tsotsar har ga yashin ƙasa ya bushe Allahu akbar suka taka tsaraf, tsaraf suka wuce Fir'auna ya zo ya ga hanya cikin ruwa kamar kwalta ga ruwa nan yana turo ko dama ga ruwa yana turo ko hagu ga kuma waɗanda ya biyo ga su sun hai shi ma sai an taya da shi da jama'ar shi aiko bai kai labari ba a nan Allah ya sa ruwa ya haɗe shi da shi da dukkanin jama'ar tashi duk suka mutu sai a lokacin da yake cewa amantu Allah ilaha illallazi amanat bihi banu isra'ila wa alamin muslimin a wannan lokaci ya saduda ya ce to yanzu dai na yi imani babu abin bauta bisa cancanta sai wanda bano isa da suka yi imani da shi ni ma dai da na zama musulmi Allah ya ce al'ada, wa kada sai ta mitse eh, yanzu ai kama kara fir'auna fal yawma nunajjika bi badanika litakuna liman kalfaka aya za mu halakar da kai yau za mu tsamar da gawarka dan ka zamo aya ga yan baya haka akai kuwa nan fir'auna ya hallaka ba shi kadai ba da dukkanin janar janar din shi dan Allah ya nuna muna aya sauran ba a ma koma ta kansu ba ruwa ya tafi da gawawakin su amma shi aka turo gawo shi bakin gaba aka zakulo ta aka ɗauko ta har yanzu tana nan aje a wulakace yanzu ko magana ce fa ta wajen shekara dubu biyu ko wajen dubu uku da wucewa har yanzu gawar tana nan a wulakance dan a nuna mana ba kowa bane wanda ya ce ana rabu kumul a'ala ya ce ma alimtu lakum min ilahin gairi to yau ga gawo shi kuma duniya ba ta tsaya ba aka hallaka shi a kan idan banu isra'ila suna gani ga gawo shi ta fito wanda ya matsa musu dinnan shekara da shekaru yana yanka musu 'ya'ya to yau ga gawo shi ya mutu wannan ba ni'ima ba ce ni'ima ce aka yi musu an ƙetarar da su yanzu kuma duniya ta koma hannunsu an gani to daga nan ne wa izuwa adana Musa ko wa izuwa adana Musa sai Allah ta wa wata ya annabi Musa alƙawali Ina laylatan ya tafi gindin dutsen Dora Sina yayi azumi na tsawon kwana talatin ko kwana arba'in in ya gama za a ba shi littafin attaura wanda zai a zo kuma a ci gaba da bauta ma Allah da wannan littafi na attaura to bayan tafiyar annabi Musa domin amso wancan alluna na attaura banu isra'ilan da annabi musa ya bari a gida ƙarƙashin kula annabi harun sai suka rinjaye annabi harun ƙarƙashin wani mutum shi samiri sai ya kirkira musu wani ɗan maraƙi sai ya ce ai annabi musa ya tafi wajen allah zai amso mana littafi to ashe kuma ga allah nan ya tafi sun sha babban a hanya ya ku zo a bauta mishi shi kenan izina da suka riƙe ɗan marakin na suka yi ta bauta mai min adihi bayan fitar annabi Musa ya tafi wa antum zalimun kuna masu zaluntar kawunan ku suka zalunci kawunan su kwana arba'in suna bautar ɗan maraki annabi Musa kuma yana can gindin dutsen tura sai yana jiran lokaci ya cika Allah ya ba shi littafin at-taura a zo a ci gaba da wa'azi da at-taura kuma ana bauta ma Allah kun ga lokacin ba waya da an buga mai waya ko ba waya lokacin <laughs> ikon Allah ke da haka Allah ya kaddara an gani ko to shi kenan annabi Musa yana cin su kuma suna nan wannan samiri sai ya samu shi mutum ne mai kimiyya da fasaha masani ne na kirkire-kirkire technology sai amshi yan kunni na mata irin yan kunnan gwal ɗin da azurfa da abin hannu da abin wuya haka dai tattara duk kayan karau na mata sai ya narka da ya narka sai ya kera wani dan marake da ya kera dan marakin sai mai dan kwalogo kwalogo kamar da kasan usur kasan usur ko usur wanda ake hurawa in kalur ai karfe ne ake lallan kwasawa ko sai ai mai wani kwalogo sai ai wani guri da in aka hura iska ta shiga za ta biji karfin tuyo kwana ta fita ta wata kofa ta daban haka ne shi ma sai ya shirya ɗan maraƙin kamar kusur amma da siffar ɗan maraƙi ga baki buɗe in iska ta shiga ta bakin to za ta juya a ciki sai ta fito ta wajen dubarar ɗan maraƙi ya ta daga ƙara kamar irin ƙara kusur ina fata kun fahimta yawa kamar kusur in kana hurawa ai za ka je yana tsi wani abu ne cikin shi iska ce da ta shiga take yi kwana ta fito ta wata 'yan ƙaramar kofa ita ce take wannan ƙarar an fahimta ko to shi ma haka ya shirya ba wani dabo ba ne ba wannan hikima ce in ya karkata shi wajen in iska ke bugawa ya ta rika jin iska tana shiga da karfi tana fita da kara sai ce ai ga Allah nan sun sha bamban da annabi Musa ya suka dawo suka ci gaba da bautar dan marakin nan annabi Harun ya iya kokarin shi suka rinjaye shi har ya gaji ya kyale su an gani har sai da annabi Musa ya dawo ya tadda abin da suke wannan na bautar ɗan maraki ya tsawatar ya kori wannan samiri ya farfasa wannan ɗan maraki ya kone shi ya ce a zo a bauta mu Allah an gani ko sannan suka dawo wajen bauta mu Allah sannan kuma sai mai sun ma a fauna an ku na'am Allah tabaraka wa ta'ala ya ce sun ma'afauna ankum sannan kuma sai muka yafe muku wancan laifi da kuka sai muka yafe muku an gani ko min ba aji zalika bayan ko aikata laifin bayan dawar annabi Musa an yi muku wannan ne fa la'allakum tashkurun domin ku yi godiya ga Allah ku rike addinin Allah duk wannan fa ana tuna wa Yahudawan zamanin manzan Allah ne sallallahu alaihi wa sallam akan abin da aka yi musu na ni'imomi zamanin kakanninsu zamanin annabi Musa an fayi muku waɗannan ni'imomi kallo waɗannan ni'imomi ninkin ba ninkin da aka yi muku ya kamata yanzu ku yi godiya ga Allah ku shigo addinin Allah wanda kuka sani kuka tabbatar addinin Allah ne wa iz atayna Musa kitaba kuma tuna lokacin da muka ba annabi Musa littafin a wal littafi mai rarrabe tsakanin ƙarya da gaskiya la'allakum tashhadun domin ku la'allakum tahtadun domin ku shirya domin ku gano ku zamo akan hanya ta kware Allah ya ba ku littafin at-taura in mun fahimci wani abu anan ashe duk gwagwarmayar da aka yi tsakanin annabi Musa da Fir'auna a fa lokacin ba a saukar da taura ba babu littafin attaura Abin da aka nemi fir'auna kurin ya yi tsawon shekaru arba'in din nan ya yarda Allah shi ya cancanta a bauta mawa shi ba Allah ba ne ya yarda annabi Musa da annabi Harun annabawan Allah ne ya yarda kuma ya daina bautar da banu Isra'ila kaga waɗannan ababe uku su ne musulunci a lokacin su kadai za a yi su ne musulunci ba kaza halal ne kaza haram ne kurin yadda da waɗannan ne musulunci Allah ya cancanci a bauta mai annabi Musa da harin annabawan Allah ne a daina bautar da banu Isra'ila duk gwagwagwar da aka yi tsawon shekara arba'in da fir'auna kan wannan aka yi ta an gani ko sai bayan halakar da fir'auna ne sannan sai Allah ta baraka wata ala ya ba annabi Musa littafin a taura domin a zo a yi ma bano Isra'ila wa'azi da a su ma bani isra'ilan kuma da aka zo da attauran ya suka kuma bijire suka kuma kangare suka zama kuma miyagun bayi suka ta tafka kuma shirme bayan Allah ya musu wannan yafiya Allah ya ce ya ba shi wannan littafi na attaura mai rarrabe tsakanin ƙarya da gaskiya domin su shirya to sun shirya ai ba su shirya ba ya muke da lokaci ana nuna lokaci yayi ko Allah ya kyauta banu isra'ila kenan Allah yana tuna mai yahudawan yanzu irin girman kai da da suka yi to su kar su maimaita dan kada irin abin da ya samu wancan kakanni nasu su ma zo ya same su wallahi lokacin kuma sai banu isra'ila bayan halakar da fir'auna ya suka kangare ma gaskiya har sai da suka kai ga ma can tafi suke cewa lan nu'mina laka hatta nara jaharatan ce kai Musa wa idza qultum ya Musa suka ce ya kai Musa lan nu'mina laka wallahi ba za mu imani da kai ba hatta nara Allah jaharatan sai mun ga Allah ido da ido Allah da kanshi ya zo tukunna ya ce gani nan ni ne Allah ni ne aiko Musa to sai mu imani subhanallah Allah ya kyauta Allah ya kare mu ashe kun ga banu Isra'ila Yahuda sun yi tsaurin kai tun zamanin Annabi Musa tun dama 'yan tawaye ne tun dama 'yan hayaki ne babu wani annabi da ya sha wahalar mutane kamar annabi Musa alaihi salatu wassalam dan haka kuka kalli hadisin Isra'i sanda manzan Allah ya amsa mana salloli guda hamsin ya wuto annabi Ibrahim sama ta bakwai bai ce komi ba amma yana zuwa sama ta shida annabi Musa ya ce me aka umarce ka yace salloli ne guda hamsin ya ce koma a rage ba su yin hamsin ɗinnan. nan na sha wuyan mutane <laughs> wannan kenan babu wani annabi da ya sha wahalar mutane kamar annabi Musa domin an tara mashi kan gararin duniya a lokacin kaga dai ta fuskar mulki annabi Musa ya zamani da Fir'auna ko ka fi Fir'auna mulki baka fi shi sunan mulki ba mulki kuma mulki na zalunci ce ana mulkin Fir'aunanci babu kamar Fir'auna wanda ya ce shi Allah ne to yayi zamani da annabi Musa ta fuskar dukiya ba kai kamar karuna ba ko kayi kudin karuna ba kai sunan shi ba nassin alkur'ani yace ce mabuɗai na sito-sito na zinariya da azurfa na karuna kayan katti ne ƙato hamsin ko ƙato arba'in suke kayan jamin makullai na sito-sito ɗin karuna ya yi zamani fa da annabi musa an aiko annabi musa zuwa gare shi ga wannan mutum mai technology samiri masanin kirkire-kirkire masanin ilimin kirkire-kirkire shi ma fa zamani suke da annabi Musa ashe haga an tara mu annabi Musa kan gararin duniya daga meji da mulki sai meji da kuɗi sai meji da ilimin zamani to su fa annabi Musa ya tinkara shi kun ga ya ci wuya ya ci tun daga ran da Allah ya ta aka haifi annabi Musa har ran da ya koma ga Allah bai taɓa samun shekara guda dindi ana zaune cikin zaman lafiya ba kullum cikin rikici yake wajen isar da saƙon Allah kun gare tun da aka haife shi yana ɗan jariri aka jefa shi a kwatu aka jefa ruwa mun dai wannan can baya haka kuma bayan ya zama annabi ya zo fir'auna ya ci wulakanta shi aka ta cin mutuncin shi ana neman rayuwar shi ba a halakar da fir'auna banu isra'ila kuma suka yi mai tawaye suka iya yadda kuma da abin da ya zo da shi har sun kai suna cewa ba za mu imani da kai ba sai mun ga Allah ya zo da kanshi hatta nara Allah jaharatan Allah ya dora musu dimuwa suka yi makuwa suka tafan gima cikin daji cikin wannan dimuwar Allah ya karɓi rayuwar annabi Musa nuna min wani lokaci da annabi Musa ya samu shekara dindi wacce ake zaune lafiya to bayan Allah kenan yau sunan annabi Musa ya ɓace darajar shi ta ragu masu mulkin can da masu kuɗin can sun ci nasara ba ta ci nasara ba a ce duk yadda za ka ci wajen yi ma Allah da'a daure ka ci ci gaba ne Allah ka taimake mu ana nuna lokaci ya yi za mu dakata a nan sai kuma in Allah ta wa ta'ala ya kai mu gobe sai mu dora daga inda muka dakata din in Allah bai kaddare mu da kaiwa ba to sai ku dora Allah ya taimake mu tambaya da take cewa wa alaikum assalam wa rahmatullah

bari in karanta mana ita a sifika domin kowa ya ji dan idan na kasa amsa sai ku taimako da amsa yawa <laughs> na ce muku wata rana mun je intabi da wani mutum yana gaba na ina baya aka bugo mai wata tambaya can wajen masu interview ya waigo ya kalle mu muna bayan shi ce kun ji wata irin tambaya kuma wato abin da aka tambaye shi dan ba ku wani labarin tukun wannan ya bugo mai tambaya ya ce wa idan mala'iku sun mutu a ina ake rufe su shine yaje wai goye kalle mai kun ji wata irin tambaya kuma sannan wai ga ya kalle mai tambaya ce to a sama ko to ita wannan tambayar abinda mai tambaya ya rubuto wani mutum ne yake aure da mata ya aure wata yarinya suna tare a matsayin matar shi to shine sai dan shi na cikin shi kuma sai ya je ya aure wata mata ba a sani ba sai da aka zo aka haɗu sai aka gara ashe ita wannan mata da ɗan nashi ya auro uwa ce wajen matar wannan ɗan uwa ce wajen matar uban kenan ko to yaya auren nan yake na'am ba gwala ku ba mu amsa Allah ya taimake mu hmm. na'am akwai cakwakiya ko ba haka ba to nan dai na ji haizu ba amsa kuma kamar ni ne <laughs> Allah ya taimake mu to da Allah ayi hakuri 'yan uwa duk wanda ya tambaya amsa yake nema ko ba haka ba ko babu tambayar da ba ta da amsar in ma an kai an koma a ce ba a sani ba shi ita ma amsa ce ko ba haka ba to ni dai a halin yanzu gaskiya al'amari ban san amsar da zan ba da ba akan wannan ba zan ce aure yayi ba ba zan ce bai yi ba da haka da je hotar gare ku tare kuma kun yi shiru ko ba haka ba to tunda haka ne mai tambayar nan ya ba mu bashi in Allah ya so gobe a tuna mana za mu je mu jefa tambayar wajen malamai domin haka ne ka'ida in an tambaye ka abin da baka sani ba kai ma tafi ka tambaye ka ƙara ilimi irin wa'annan tambayoyi suna da fa'ida domin in ba irin wannan tambayar aka yi ba ta yi da ni da kai za mu taɓa tunanin haka za ta iya faruwa ba amma da tun da an tambaye mu har mun yadda ba mu san amsar ba to haka an tada motsimi sai mu je mu tambayo haka daga nan mun karu tana da fa'ida an gane wannan ko wallahi tambaya ce mai fa'ida irin wannan ba a kushe ta da haka abi mu bashi za mu je mu jefa tambayar nan wajen malamai in Allah ya so amsar da suka bamu to za mu zo mu yi bayani gwargwadon hali haka mun karu ga baki daya da mai tambayar da ni da kudin mun karu in Allah ya so Allah ya taimake mu na'am sai wata tambayar kuma hmm. na'am to wani bawan Allah ne yake neman bar addu'a daga ƴan uwa musulmi ya ba su suka sun mashi yawa yake bar addu'a Allah ya bashi hanyar da za a warwa ina ba suka Allah warwa hanyar da za a bada ya Allah ka san wannan bawa na Allah ka warwa mishi ne zai biya wannan bashi ba shi kadai ba dukkan wanda ake bi ba suka Allah tabaraka wa ta'ala ka bada hanyar da za a warwa ina ba suka Allah tabaraka wa ta'ala ka taimake mu Allah ka kaddara aljanna ce mu kuma mu gobe kiyama Allahumma rabbana atufu sunna takawaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha أن توليها مولاها فاغفر لنا ربنا وارحمنا سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وتقبل منا إنك أنت الغفور الحمد لله